Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar kyanda. Kyanda Ƙyanda cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa. Sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba. Amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara kuma a wasu lokutan ƙuraje sukan feso su mamaye jikin yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barkanmu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda? To, uh, dauro ko kyanda a uh, wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da ƙwayoyin jinsin virus suke kawowa wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma a musamman yara kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara Uh, to likita ko menene ma yake kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro? To wasu ƙwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus su ne ke kawo wannan cuta yawanci takan zo ne da za ta fara da zazzabi a ah, zazzabin na yana iya zama mai tsanani sosai ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar bayan zazzabi sai mura sai idanu su ja kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa lokacin da zazzabin ya yi tsanani wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya ɗan sauka a ran nan kurajen suka fito kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi sannan kuma ba su ba sa jan ruwa a mafi yawanci ba sa yin kaikai amma akan samu lokacin da za su iya yin kaikai idan suka fito da ka sai su yi ƙasa sai su shafi jiki da hannu da sauransu To likita a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara biyar. To shin akwai manyan da suke yin wannan cutar? E za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro ko kuma ba a masa allurar rigakafi ba ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garko jikin shi ta yi ƙasa musamman mace mai juna biyu ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garko jikin shi ta zama ta yi rauni to waɗannan ma za su iya samun wannan cuta ta measles To likita kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba in kuma garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi akwai yiwuwar cewa ko ba daɗe ko ba jima masu ya cutar bakon dauro? Eh lallai akwai yiwuwar cewar zai iya idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar zai yi ta kuma. Banda ƙuraje da kai magana sukan feso da kuma zazzaɓi shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar? E akwai mura da ne bayani sannan kuma bakinsu yakan yi ja akan samu wasu dan fararen kamar dan ƙurji a saman dasashinsu a cikin bakin a wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun a jijjiga wato convulsion sukan iya samun matsala su kasa cin abinci saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo tana iya kawo gudawa sannan kuma suna iya samun abin da ake cewa pneumonia wato ya kasance ko ita kanta kwaya cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala ko kuma ta buɗe hanyar da wasu kwayoyin cututtukan za su iya taɓa huhun su kawo ciwon pneumonia kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana Ah, wani lokaci mai dauke da kwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu yana iya yada ta tana tare da shi ba a sani ba sannan idan aka dauka mutum zai iya yin kwana kusan bakwai tare da kwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna mafi yawanci tsakanin kwana uku zuwa bakwai amma akan iya samun wasu ƙasa da haka ko kuma zuwa kwana goma kamar wasu irin illoli cutar ke haifarwa idan ba a ɗauki mataki ba To uh, kafin a fara uh, yin allurar rigakafi sosai-sosai uh, a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani tana iya taba kwakwalwa abin da ake cewa measles encephalitis suna iya samun wannan matsala sannan tana iya kawo matsala a su huhu da muka yi bayani sannan akwai wadda ake cewa black measles wadda ta takan sa su su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu wannan tana da illa matuka tana daga cikin wadda tafi kashe yaran da suke da wannan kyanda ah, To kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi ko ya makance yakan zo ya rika gani daga baya ko kuma ita matsalar da take haifarwa har da na dindindin. A mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu a mafi yawanci yakan zama dindindin. Akwai 'yan kaɗan wanda ana iya ɗauka wasu matakai kuma insha Allah a samu sauƙin wannan amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya ta kan zama matsala ce ta dindindin. Tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro. Ya danganta misali dai a nan Najeriya yawanci daga wata tara a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi a wata tara ake ba yara allurar rigakafi. Amma akwai rahotanni da aka ga cewar yara sun samu kyanda suna ƙasa da wata taran nan. musamman a lokacin da ake annobata, amma dai a ka'idance abin da ake a dokance a ƙasanmu karfe a yaron da ya yi wata tara ake ba shi allurar rigakafin measles duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara su ma za su iya karɓan allurar rigakafin cutar bakon dauro gaskiya in ka tabbatar ba ka kyanda ba kuma ba a baka allurar ba ka je a baka saboda baka sani ba ko za ka haɗa ita To likita yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake dauke da wannan cuta ta bakon dauro tun da cuta ce wanda zai iya yada ta ga sauran yara har ma da manya musamman ma idan ba su karbi allurar rigakafi ba. Zai iya yada ta ta tari ta atishawa ko yana kuka ko ya zubar da yawo da sauransu. sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska idan sauran 'yan uwan shi sun samu allurar rigakafi to da sauki amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba to ya kamata a dan nisanta da shi a je asibiti asibiti za su ɗauki matakin da ya kamata amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage ƙarfin garkuwar jiki to waɗannan su nesa da mai cutar kyanda. To kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever wanda Hausa suke alakanta ta da shawara wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna rasa ransu. Yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda? To kafin lokacin da aka fara ƙoƙarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai. Tana daga cikin cutar da ke kawo kawo tamuwa a yara saboda na ɗaya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda abinda a turanci ake cewa post measles debility waɗannan yakan sa su su samu matsaloli da yawa yana rage garkuwar jiki yadda har irin cuta ta tarin tb da sauransu ta fi shiga yaron da ya samu kyanda akan yaron da bai same ta ba amma bayan an ɗan samu lokaci ana yin allurar riga rigakafin nan za ka ga bincike ya tabbatar da cewar an samu sauƙin ta'azzarar cutar kyanda a yara. To likita idan muka dawo ga nan ƙasar mu Najeriya ta yaya za mu kwatanta yawan yara ko da manyan da ma suke kamuwa da cutar bakon dauro? A shekara ta 1996 zuwa da bakwai an yi wani annoba a Kano lokacin da aka yi ta kyanda da sankarau da kwalara din a wannan lokaci an ga matsala sosai yaran da suka samu kyandan nan bayan nan an ɗan samu wasu annoba ɗaya can ɗaya can haka dai kuma za a iya cewa an samu sauƙin annobar measles nan wato kyanda har yanzu ana samu sai dai ba ta kai tsananin ta waccan ba da aka samu a baya ana iya alakanta shi da cewar wala Allah yawan waɗanda ake wa allurar rigakafin sun karu shi yasa yana daga cikin dalilan da ya yasa wala an dan samu nasara wurin rage ta'azzara da kaifin cutar da ake gani Masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A ana ta wani